cuta kuma zaben ma ba za ya kawo samu ba yau da gobe hello ah barka ne barka ne ya kai ne alhamdulillah ya garin ne ya kokari lafiya lawan kai na yau na ce babu inda zan je ba zan je aiki ba kawai nan zan zo gidanka kawai ta fira kai na gode sosai wallahi kada kana da zumunci ba to ummi ka san shi zumunci a kafa yake ummi na'am Lafiya kake ta kira. Kamar ya zaka eh, ce. Lafiya kake ta kira na kamar wanda ya warke makaranta ka zo kana kira mutane me ne me ya ne zaka zo kana min magana haka dan rainin wayo kawai. Ke fice raina min wayo na rantsa da Allah haka dazu da ce ke dauke wannan butan ke kawo min wata ke daukewa. Na fi buta ne ko ba buta ba kai ka bari ka ji ni fa ka na gaji da zama da kai na gaji. saboda ni ba namiji nake aure ba mace nake aure ba zan iya zama da kai ba yarinyar nan fa ta mugu raina min wayo ci da sha na rantsa da Allah har ji muke ci kullun dare amma ni yannan ladabin ne to ladabin ladabin nan ba samu tunda na aure ta sai dai ta dinga gaggasa maganu kazan banza me ake yi da kaza me ake yi da kaza me za kai ni ba ma san me zan ci ba ya ya Maryam ya ga nan ba sai ne maganta na rantsa Allah sai ya hakuri sai na nuna ta ni namiji ne wannan inda ba maza ba inda ba maza za ka nuna min kai namiji ne kai da kake mace mace namiji a riga Oke. Za ka zo kana cewa kai namiji ne namiji namiji a riga din za ka ce mutane kai ban namiji ne? Ai, ina zuwa. A'a, na gwada irin magudan nan wallahi tallahi ba sa aiki na da Allah gaba. Ina zuwa. Ina zuwa. Kai. Karka da ina zuwa. Me ya kuya kun da hankali. Ba sa aiki ba. Na fahimci inda zancen ya dosa. Kana ji? Kaka sha wahala kanka na shashe. Na ma. Ma jaraba. Ka ku dawo. kasan Allah wallahi yau yau ina idan ba sai na bar gidan nan ba na gaji da kai na gaji da kai kullum kai ni kenan ina wahala kullum ka zo ka cukushe na a cikin gida ba ba ci gaba sai ci baya iya kokari da kin san ina yi iya kokari da kin wata na nawa a cikin gidan nan har yanzu yan uwana kullum sai dai wannan ya ce mene <laughs> alhamdulillah in so na kaɗan mota ta rige ni garin sauri aba na rage da Allah kai in shata na ɗauka <laughs> Mai kyau wannan. Wa'ancan ba a manyan kwalabe ma suke ba su yi ma aiki ba sai wannan. <laughs> Wannan da kake gani. Eh. Gwaska. Gwaskan <laughs> namiji kenan. Gwaskan namiji. Gwaskan namiji. Ga kunama nan ta dana kana. Me hoton kunama? Kuma <laughs> mashirin ka. Ka ci abinci? Na ci abinci. To ka share bi. Me zai kai ne share bi kai? Amarya, dan girman Allah ai hakuri. Kuma ba ba umarni na. Kuma shiga daga ciki. In share bi. Sun ta matse mata. <laughs> ka ƙari ko? <laughs> la la <laughs> je kawai barin ba gidan barin ba gidan zan dawo bayan minti goma sha biyar bayan minti sha biyar zan dawo kai bibi ai ni wallahi ina son kai ni ba ban yi tunanin hmm, Allah dai ya ban mu tare amin amin a ah. yaya to lafiya da yau da biyayya haka wallahi tallahi yau tun safa take ita kamun wanki kamun kuka yanzu gashi na tana kare bin baka ina wallahi kuwa ka ta ce ta kebe kamta yau ai ai yau gaba ɗaya magana har ƙarni bi ina gida ba ta kace alhamdulillah yau kuma ni ne yaya wallahi kuwa <laughs> ka da aure kai <laughs> wato shi sa na ce maka eh. kan namiji bala'i ne. Bala'i ne. Kai? To na rantsi da Allah sai ka sha magunguna da yawa. <laughs> Na Hausa, na karfin maza. <laughs> Ka ga gaban bacin karfin maza. <laughs> Yana maganin bacin. Shawara, malaria, yana wanke dattin mara. Shi yasa sannan kuma Sannan kuma za ka jima. Sannan kuma za ka gamsar da iyalinka. ta kowane hali ni ni zan baka labari ni ni daga nan ne wai a ina zan dinga samun maganin nan ko da yaushe in gwaskan namiji eh mana in kai yana da branch iri iri za ka iya ganin shi a rubuce kamar haka ga dukkan kuma mai bukata ko sari ko daya a ko ina kake <laughs> ko wace jaha kake ko wace kasa kake za ka ki iya kiran wannan namba waya da ka gani a rubuce <laughs> za su tura maka da magani duk inda kake babban branch din ne nake a garin Jos gaskiya ne gwaskan namiji ingantaccen magani ne saboda na gwada ya mun aiki sosai na gode sosai a gode ka gyara a wuri ku nemi gwaskan namiji dan gyara aure <laughs> zama da iyali lafiya dau gaskiya ne wallahi ni ba zan iya ba ka kyale ni wallahi abu tun jiya ce me haka dalla ta hama da suwa kadan dalla suwa kadan wallahi wallahi ba zan iya ba <laughs> lafiya ne ke faruwa Raja? Ke, koma mana. Ni wallahi zan iya zama da shi ba wallahi. Me yake faruwa? Tun jiya yake Me yake faruwa? Abu ɗaya kamar zai kashe ni. Manga ne ba duka ne ko menene? Ina ba duka ba zagi. <laughs> Me al aikin mai alamar doki ne. Wai kada ka ce min gaskiya mai alamar doki. Na gantse da Allah tun da na fara amfani da shi ko na dawo cikakken namiji. <laughs> shi ne yake wani kara yake yi wannan kuwa mutum ke tare wayo ba da tare wayo sai ta dinga ce wai da wai mace wai agwagwa ne kaza kaza amma tun da samu wannan ta Allah wanda nake ci to shekara ina neman wannan ma abin da ke damu na kenan wallahi tsakanin na da iyali na ko muka je na rantsa da Allah kuwa wai yanzu har yanzu kai baka samu kala wannan ba mun <laughs> samu ba to na ga da Allah kai amfani da wannan ko matsalar cikin gidanka ta kare tsoron ka za a dinga ji kai alhamdulillah ma kwana kuma a ciki eh mana katan katan ma kuwa ku ta tsiye ku ina ruwa na tafiya ce take so ta kama ni ko in ce ta kama ni dan akalla tafiyar za ta ibe ni wajen wata uku wata uku ne zai yi tsayi amma tafiyan kai ba wani abu bane ba kada yake ce yadda in tafi ai ba zan hana ka tafiya kawai kiwanka ne sosai zan yi a zuciya sannan ki da fitowa kai ma ina ga ko ba a gaya miki na zo bane ko ko kuma ki ga miss call dina ba ina cikin ki baki dauka ba na san da zuwan ka na sana ban damu ba ba awa ɗaya ba ko sama da kwana ɗaya ko sati ɗaya zan iya zauna ina jiran ki ka sabu da kika da iska na wala da mitayin kara to shi take sana